بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da hudu ga watan zulhijja hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da biyar daga cikin jeren ya karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi kamar yadda muka ji a wurare da dama na farkon karatun wannan littafi cewa mutanen garin hama ta ƙasar suriya su suka rubuto ibn taimiyya suna tambaye shi ina ma'anar ayoyi da hadisan da ke bayanin sifofin allah menene malamai daga cikin malaman farko suka bayyana dangane da ma'anonin ibnu taimiyya ya cika alkawarin wajen bayyana ma'anonin waɗannan ayoyi yana ƙoƙarin bayyana maganganun da malamai suka faɗi daga cikin sahabbai da tabi'ai har zuwa zamanin shi muna kan maganganun da yake ɗaukowa daga malam ibnu khafif allah maɗaukakin sarki gafarta musu gaba ɗaya a inda ibnu khafif yake bayyana aƙidojin malaman musulunci dangane da Allah maɗaukakin sarki da siffofin shi da kuma aƙidojin da wasu 'yan bidi'a suka ƙudurce da nufin wannan shine sufanci ibn khafif yake musu raddi haka za mu tashi a wata gaba wadda mun fara shigarta a inda malam yake cewa mimma na ataqiduhu anna Allah abaha al-makasib wat tijarat was sana'at wa innama harrama Allah al-ghish wal-dhulm وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يكل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره الجميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عن ماله فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلم ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن ذلك الأموال عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه اتبعا والناس طبقات والدين الحنفية السمحاء alhanifiyatu samha to jama'a kun ji wannan karatu malam yace wa mimma na'taqiduhu yana daga abubuwan da muke kudurcewa mu musulmi ahli sunna to shi ibn khafif da yake a matsayin shi na sufi yake raddi ga yan ɗariƙu waɗanda suka kirkiro ƙarya kenan yana daga cikin aƙidar sufaye annallaha abaha al-makasib Allah ya halatta nema biɗar dukiya Allah ya halatta wa tijarat Allah ya halatta kasuwanci iri-iri wa sana'at da sana'o'i kamar sana'a kafinta tela gini da duk waɗannan sana'o'in hannu Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa inna ma harrama Allahul ghisha wa zulm abinda kadai Allah ya haramta shine algushu wato magudi an gane sannan wa zulm da zalunci cuta Allah ya haramta to kenan in ka duba kenan duk wata hanya da zaka nemi dukiya ko kai sana'a matukar babu haramun babu algushu babu zalunci to Allah madaukakin sarki ya halatta ta wa anna man qala bi tahrimil makasib kuma duk mutumin da yake cewa neman dukiya haramun ne bidar kuɗi haram ne fahuwa fahuwa zallun mutumin nan batacce ne mudillun kuma mai batarwa ne mubtadi'un dan bid'a ne iz domin kuwa laysa al-fasadu wal-zulmu wal-ghishu min at-tijarat barna da zalunci da magudi ba su daga cikin kasuwanci wasana'atu fi shay'in da kuma sana'o'i ba a bakin komai suke ba game da abin da yake kasuwanci ne wanda ya halatta anan mala yana ishara wasu abubuwa guda biyu ne mutumin duk da ya ce ba zai yi sana'a ya samu hanyar da zai rayu ba abin tambaya wace hanya zai bito ya rayu ɗayan waɗannan hanyoyin uku za ka samu ko dai ka same shi yana ne ko ka same shi yana alfasad ko ka same shi yana azzul ko ka same shi yana algush to idan kana rayuwa ta wannan hanyar kuma kai kana kyamar masu rayuwa ta hanyar kasuwanci to ai yanzu kai ne kake rayuwa ta hanyar haramun ba masu kasuwanci ba don haka in barna ce da ita kake ci idan zalunci ne da shi kake ci idan algushi ne da shi kake ci to ka sani ba sana'a ba ce ba kasuwanci ba ne na ɗaya kenan yana ishara zuwa ga magana ta biyu magana ta biyu ita ce a daidai lokacin da za ku samu waɗannan mutane masu bin ɗariƙu suna ƙyamar waɗannan hanyoyi waɗanda suke zahiri ne sarari ne na neman halal a daidai lokacin za ku samu kuma suna ɗaura gindin ɗayan waɗannan abubuwan guda uku ko kuma dukansu gaba ɗaya an fahimta jama'a misali tsubbu za ka samu mafi yawanci shehunan ɗariƙa suna tsubbu za ka samu suna duba za ka samu suna aklu amwalin nasu bil batil haka siddan aje a samu wani siddabaru shikenan sai a mai da shi hanyar cin abincin mutane to duk waɗannan abubuwan menene magudi ne misali jama'a iri ko 'ya'yan kalkashi iri ko 'ya'yan kalkashi yanzu irin kalkashi ko 'ya'yan kalkashi idan aka shanya shi ya bushe kana ɗiban shi ka zuba shi a ruwa yana yin koda minti ɗaya ne sai da ya zama tsutsotsi to waɗannan irin mutanen za ka samu da nufin maganin ciwon haƙori sai ga suna baiwa mutane shi sai a ce shi kenan gashi maganin ciwon haƙori ne bari ga haƙorinka ko za a gane akwai tsutsa ‘ya'yan kalkashi ne sai ‘ya'yan kalkashi kawai ba wani su ba wata addu'a ba wani surkulle sai a ɗiba sai a ba mutum sai watsa a baki sai a ce ya kurkura ruwa da ya kurkura ya fesar sai ga tsutsotsi da don billahi ya ce to ga magani wannan yana daga cikin hanyar da mutanen nan suke cin abinci ina son kusan wannan hanya ta biyu sai yi wa mutane rifa'ido shine sihirin takhil na daga ciki sai ka zo wucewa sai ga kawai sai mutum ya sa hannun shi daidai kafa hancinka sai ga ya zaro wata doguwar tsutsa haka sai ce a'udhu billahi sai saki ta koma to kaga duk inda zaka je dole ka tsaya ka saurare shi kuma duk command din da ya baka dole ka bi ce yanzu kai kana yawo da wannan tsutsa haka baka baka sani ba ko kun fahimta jama'a to lokacin da kaulaha ya zo Najeriya jama'a na daga cikin abin da ya sa da yawancin ƙananan shehunan ɗariƙa suka samu jin daɗi da ainihin goyon bayan bin shi shine ya zo da abubuwa na siddabaru da surkulle da yawa idan ka amshi shehuntaka a hannun shi ya naɗa ka ka zama muƙaddami to shi kenan sai ya ainihin baka wani abu daga cikin waɗannan wanda da shi ne za a rinka bayyana karamarka kuma da shi ne za ka samu ka riƙe mutane dole suna manna da kai kai kuma kana ainihin tafin dukiya kana cin dukiya da gare su waɗannan maganganun ne ibnu khafif yake ishara wanda duk bai san haka game da sufaye game da shehunan ɗariƙa ba to har yau bai san shehunan ɗariƙa ba wasu mutane sani daban taqiyuddin hilali profesa ne a cikin tauhidi da aqida da kanshi yake faɗi a cikin tafsirin shi mai suna sabilur rashad a fi hadi khairul ibad ko makamanta haka a cikin wannan tafsiri nashi wanda tafsiri ne na ayatu tauhid ma ajmalahu ban taba sanin tafsirin da aka rubuta wanda yake tafsirin ayoyi na tauhidi wanda ya ingancin wannan littafin ba shi yasa in Allah so kwanan nan zamu dawo da karatun wannan littafi kuma muna nan da shi katon katon muna da shi yafi kofi ɗari wanda yake da kuɗi kawai zai tattala ne lokacin da karatu ya dawo kawai za fito da shi a sayarwa da mutane insha Allah a cikin mukaddimar tafsirin nan mun karanta maganganun suna cikin kaset ya bayyana cewa a lokacin yana ɗariƙa shehin ɗariƙa ne na tijjaniya shi ya ce duk da haka suke cin abinci sannan ka karanta littafin shi alhadiyatul hadiya alhadiya alhadiya a ciki ya bayyana waɗannan abubuwan da shi da malam mai gari daga jami'ar bayero wannan kan ɗan najeriya ne wanda ya tesis ɗin shi a kan kaulaha a sheikh inyas assangali mujalladi guda haka a lokacin ha'in da riga suka yi yunkurin kashe shi amma matsalar shi a gidan shehu kaulaha ya girma sau da haka yana faɗi ne kamar yadda tura ke cewa from the horse's mouth ma'ana wannan waka ce a bakin mai ita sau da haka yana faɗi sannan ka je ka saurari kasusuwa na wanda ka saɗi na wanda muka sanya mishi suna tankaɗe da rairaya ka ji abin da ainihin sidi attahir suka rinka faɗin abubuwan da suka rinka yi sidi ali sokoto sidi ali sokoto abubuwan da suka rinka yi to waɗannan maganganun ne ibnu hafif yake ishara cewa shehunnan ɗariƙa da suke haramta kasuwanci da sana'o'i da sauran waɗannan abubuwan da suke kyama amma ina so kai maza ka fahimta ba lalle ne fa duk inda shehin ɗariƙa yake kaje yana inkarin abubuwan ba dan kaka ce a to mu ba mu taɓa ji ba a'a amma duk wanda ya san su ya san su da kyamatar da mutane akan waɗannan abubuwa to a daidai lokacin da suke kyamatar da mutane game da waɗannan hanyoyi da Allah ya halatta wa halallahu al-bai'a wa harrama riba sai ka samu kuma sun bude wa kansu da kuma wasu jama'a wasu hanyoyi na haramun idan ka karanta littafin ajaibul makhluqat wannan littafin yana ɗaya daga cikin littafan da shehunan ɗariƙa na duniya kaf suka dogara da shi littafi ne wanda yake bayyana abubuwa na mamakin halittun Allah da sauransu littafi ne wanda yake bayyana al'amura waɗanda wato game da gaɓoɓi na jikin ɗan adam da wasu dabbobi a cikin wannan littafin za ka rinka jin yana cewa in aka samu nonon mace kaza za a haɗa magani kaza za a samu arziki idan ka samu nonon mace kaza ma'ana sai ka ji ya ce maka ka samu mace wadda aka haife su tagwaye ne wato yan biyu hasana da usaina to nononta na hannu kaza in aka hada aka dafa maka da magani kaza ka ci ka gaya min wace hanya za ka samu nonon mace sai ka yi kisan kai in ba haka ba za a tafi makabarta za a je za a haƙo gawa za a yi kaza a ce maka wuƙa kaza in kana son duk wanda ka numawa nan take mutu to je ka shafa mata kaza ka je ka soke ta a makabarta sai ta kwana bakwai a cikin kabari wannan kan ko ƙala rawin kana sauraron shi zaka ji waɗannan karatuttuka to duk waɗannan abubuwan fa yana daga cikin hanyoyin makasib na 'yan ɗariƙu to abin da muke cewa jama'a mutanen da suka halatta abin da Allah ya haramta ta wace hanyar za su rayu don duk wanda ka gani a duniya yana rayuwa ne imma ta hanyar tijara ya siya ya sayar imma ta hanyar sana'a yana sana'anta wani abu ya sayar imma ana ɗaukar shi aiki magini kafinta tela duk wannan za ka ɗauke shi a wajen mai sana'a to sannan sai makasi noma ike kiwo duk waɗannan hanyoyi to sai suka bi suka haramta waɗannan hanyar to duk duniya fa ba wata hanya da ta rage sai dai kuma in a ɗauka a baka sadaka ko a baka kyauta to ka gaya min yadda za ka iya rayuwa zalla da kai da zurriyarka akan sadaka ko kyauta ba za ta yi ba to dole ne sai suka kirkiro da kansu waɗannan hanyoyi littafin shamsul ma'arifin kubra yan shehunnan ɗariƙa suna aiki da wannan littafin littafi ne na matsafa alkibritul ahmar na tsohi littafin matsafa ne littafin ainihin wato ramlu din na matsafa ne duk waɗannan su ne abubuwan da suke da haka kullum za ga shegi yana zaune cikin kaya masu kyau baya aikin komi baya kaza sai ce yana ci ne daga cikin taska Allah wannan ba taska Allah ba ce taska shedanci to dan haka sai malam ibnu khafif yake cewa إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء yake domin barna da zalunci da algush ba a bakin komai suke ba game da kasuwanci da ainihin sana'o'i wa inna ma harrama Allah wa rasuluhu alfasad Allah dai da manzon shi abinda suka haramta shine barna lal kasab Allah da manzon shi ba su halatta nema ba wa tijara fa inna zalika domin nema da kasuwanci da bida da aikin yi ala asulul kitabi wa sunna jaizun ila yawmil qiyama a bisa yadda asalin qur'ani da sunna suka nuna to halal ne zuwa ga tashin kiyama har kiyama ta tashi ga asalin qur'ani da sunna to halal ne to barka ji abin da yan dariƙa suka faɗi samu wani zindikin ɗan dariƙa sufi ne wanda ya ainihin ya hashiya akan jamal a sawi sawi da ya zo yana tafsirin wata aya cikin suratul kafi sai ya kawo wata mas'ala wadda Allah ya ishara a cikin alkur'ani hadisi ya zo ya fayyace ta ta ce wala ta kolanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah wa zkur rabbaka idza nasit karka sake ka ce za ka yi kaza sai ka ce in Allah so amma in ka manta to duk sanda ka tuna to daga baya sai ka ce insha Allah Qur'ani ya tabbatar da wannan sunna ta tabbatar da wannan amma da sawi ya zo kan magana bayan ya gama tabbatar da wannan magana sai ya ce amma fa malaman mazhabobi gaba ɗaya ba su ɗauki wannan magana ba sai ce tare da cewa abinda suka saba din ba su dauka ba shine aslul kitabi was sunna to sai yake kokarin kawo me yasa malaman mazhabobi ba su dauki abin da ya zuwa asalin qur'ani da sunna ba sai ce domin aiki da asalin qur'ani da sunna na daga cikin usulul kufri suna daga cikin usulai tushen kafirci mana in dai Allah zai faɗi magana kai tsaye ka ɗauka a cikin alkur'ani annabi ya faɗi kai tsaye ka ɗauka a cikin hadisi to ka kama hanyar kafirci to kenan ashe kun ga ba za ku yi mamaki ba tun da dai kasuwanci da nema ya dace da asalin qur'ani da sunna to su kuma sun ce aiki da asalin qur'ani da sunna na daga cikin tushen kafirci waɗannan mutanen duk inda ka kai ka komo dan ka gyara su ba za su gyaru ba dan sun ɓaci ne jama'a a yadda suke nan haka suke za ka ɗan ɗariƙa shine ɗan ɗariƙa amma kullum ina gaya muku in an zo wannan munasaba ku tsaya ku fahimci suwa 'yan ɗariƙa waɗannan gayyar jahilai da suka cika najeriya galibi ake ce musu 'yan ɗariƙa ba su ne 'yan ɗariƙa ba 'yan ɗariƙa 'yan kaɗan ne a cikin waɗannan hayaniyar da kake gani sun ɓace cikin rububi amma kuma sun yi rintan sauran jama'ar sai suka ce dukkan ku kuma yan ɗariƙa ne amma su yan ɗariƙan ƙillatun kalila a tsakanin awam sauran waɗannan hukuncin su awam wato jahilai ne don haka za ka ga kullum yan ɗariƙan lallashinsu suke wasbiru kullum lallashinsu suke domin me domin suna da kalmomi suna da ayyuka waɗanda waɗannan mutanen ba sa yarda da su amma za su yi kullum sai su rinka lallashin su don haka daga wannan damfarar sai waccan damfarar aza ana zaune da watan azumi da la'asar sakaliya shehi ya fito da gurasa yana ci a hannu cikin mutane ana tafsiri to gaba ɗayan jahilai da suka zo kallon tafsiri ko sauraron tafsiri sai hankalinsu ya tashi watan azumi ne da la'asar ba a sha ruwa ba to yaya kuma babban malamin tafsirin ya fito ya bar karamin yana yi ya aka ya fito yana cin gurasa baya azumi to shi karamin da ya gani da yake ya karantu shi ma a cikin wannan damfarar da ya ga mutanen nan hankalinsu ya tashi kuma sun rude sai marmaza ya tsaya ya ce to jama'a saurara wato kada a ga babban shehi ya fito da gurasa yana ci shi ya yi tsalla ne a masallacin madina masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kun san su can sun sha ruwa to bayan ya sha ruwa ne shine ya tsallako Najeriya kaga lallashin kenan dan in ba a yi fassarar nan ba to gobe wani ba zai zo tafsirin nan ba ko kun fahimta to dole sai ana ana lallashin su to duk yan bid'a haka suke lallashin na ƙasa anim shu wasbiru ala alihatikum manyan shehunan farko na Quraysha ga suna haka suke cewa animshu ku ci gaba da tafiya wasbiru ala alihatikum an taɓa baka hakuri a addinin musulunci yau menene menene ya ɗaure maka kai da har sai an allallashe ka babu musulunci a sarari yake a ƙarƙashin wannan jama'a ahlus sunna ku kiyaye na daga cikin abin da ke rike sunna ko shine aikin yi kowa ya samu aikin yi don haka baka ji hadisai sun zo burjik suna bayyana ayyukan yi na annabawa a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi sallama ba zai taba yiwa kai tarihin annabi ba sai ka fara da harkar kasuwancin da ya fara wa khadija in ba haka ba tarihin ya na kastu domin kaga da ba kai tarihin auren shi da khadija ba kenan to kun kai tarihin annabi babu tarihin auren sayyidatuna khadija to tarihin ya na ƙasa to tarihin auren khadija kuma ba zai yiwu ba sai ka ɗauko tarihin ita khadijan nan yar kasuwa ce ya take kasuwanci in shekara ta yi sai ta samu mazaje sai ta raba musu kuɗaɗe to ku je ku sayi kaya ku tafi ku shiga ƙasashe ku je ku yi fatauci sannan bayan watanni biyu wata uku ku dawo abin da aka fitar da riba kaza ne naku wata shekara sai al'amura suka rikice wa gidan abu talibin abu talibin shi ke rike da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al'amura hatta abincin da za a ce musu wahala sai abu talibin ya ce wa ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan mata wannan attajira da take ba da jali samari suna fita ba za ka ainihin je wurinta saboda kaga yadda al'amura suka rikice mana ka je ko za ta baka jali ka je ka samu daga nan ko za mu samu hanyar da za mu ci abinci sai annabi ya ce ka batta insha Allah ta'ala in dai rabon mu ne za ta nemo ni dan halin annabi ya bayyana cewa mai gaskiya ne to in muna da rabo za ta nemo ni an yi wannan magana yau kashe gari sai ta nemo shi ka je karanta littafin malam Muhammad Rashid Riza shine ya kawo wannan a cikin littafin shi mai suna Muhammad Rasulullah da kuma al-Imam Ibn Sayyidin Nas al-Ya'muri a cikin littafin shi ainihin wato abin nan da yake tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-asar a takaicin abin da nake so nuna mana tarihin Annabi ya fara da kasuwanci a lokacin da gwagwarmayar da'awa ta gwagwarmayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗibi dukiya shi ma ya ba wani ya nemi shi kasuwanci tarihin abubakar ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka bincika abubakar ɗan kasuwa ne tarihin sayyidina umar ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka gano cewa umar ɗan kasuwa ne sayyidina usman ɗan kasuwa ne abdurrahman ɗan auf ɗan kasuwa ne sayyidina ali da yake shi ustazu ne ba ya riga ya haɓaka ba ne a cikin girma ba shekaru ne da shi ba ma a lokacin shi kuma zuwa yake yana yo ice yana siyarwa zuwa yake yana yo shuci yana siyarwa kowane sahabi sai ka ji don haka suka iya rike wannan sunna menene ya kaskantar da da'awoyi a yanzu shine rashin aikin yin masu yin da'awa saboda haka kowa sai ya zo sai ya hijacking ɗinsu ga alƙiblar da suka fara bayan kwana biyu sai ka ji sun canza saboda dai dole a rayu dole a ci dole a sha dole bukatu za su taso to saboda haka kenan yanzu idan da za a tambaye ka shi wannan karatun da ake na yau karatu ne akan kasuwanci me kawo shi cikin aƙida abin da ya kawo wannan cikin aƙida ko shine abin da ya kawo mas'alar limanci da mas'ala ta ainihin shafa akan huffi a cikin tafan aƙida limanci harka ce ta me harka ce ta fi'u shafa akan huffi harka ce ta me ta fi'u me ya kawo ta cikin aƙida dan an samu yan bid'a sun ainihin shiga ciki sun sassauya al'amura yan bid'a su ne suke inkarin in dan bid'a ya waye gari ya zama shine limamin musulmi a bishi sallah yan bid'a su ne khawarij kenan yan bid'a daga cikin rawafid yan shi'a su ne suke ainihin kyamar shafa akan hufi don haka in malamai suka zo a cikin tafan aƙida sai ka ji sun ce wanarar salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahalil kibla in dai wani musulmi ne to dan ya kasance mutumin banza ko yana da wani hali na rashin dacewa ba kafirta yi ba ya waye gari ya zama shine limamin musulmi to muna ganin yin sallah a bayan shi daidai ne to khawarijawa sai su ce ba za su yi sallah a bayan shi ba to kaji da su ake wannan raddin yan shi'a sai su ce ba za a yi shafa akan hufi ba malaman ahli sunna sai suka ɗauko waɗannan matsaloli na fiqhu sai suka kawo su wajen aƙida don raddi ne ga yan bid'a kaji abin da ya shigo da mas'alar kasbu wa tijarat wa sana'at a cikin aƙida shine saboda an samu yan bid'a daga cikin mutasawwifa da ashabu turuq suna inkarin wannan abu kuma duk wanda ya rayu a ƙasar nan tamu ya san wannan abu an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki kiyaye to gashi nan a ƙasa malam ya ce wa fi hadha raddun ala ba'd ahli tasawuf wannan faraddi ne ga wasu daga cikin masu bin sufanci allazina ja'alu haqiqatat tawakkul adama liktisabi wa tarka littijar waɗanda suka sanya haƙiƙanin dogaro ga Allah wai su a wurinsu to shine rashin biɗa rashin nema da kuma barin kasuwanci wato wai ko bari ku ji wato yan ɗariƙa mugaye ne mugayen mutane ne a cikin haƙƙin Allah wato ko abin duk da ake tunanin alheri sai ka rasa ya aka kwakwalonsu su sai ta gano sharri wato abin da suke cewa wai in ka tafi kana nema to kana tuhumar Allah ne bai san kana bukata ba don haka cikakken tawakkali eh to dunkule gefe guda to Allah zai kawo maka to shine kake da tsantsar tawakkali ka ji mugaye ka dube da kwakwalwarsu ta hango sharri ba ta hango alheri ba haka waɗannan masu bin ɗariƙu sai suka ce yana daga cikin tuhumarka ga Allah addu'a ‘yan ɗariƙar rufa'iya suka ce addu'a haramun ne suka ce saboda kana roƙon Allah kenan kana cewa Allah bai san halin da kake ciki ba sai ka faɗa amsa mafi sauƙi da malaman salaf suka ba su shirya addu'a yi ibada ce shikenan kana da bukata baka da bukata sai ka yi addu'a dole saboda kawai ibada ce addu'a'u wal ibada amsa ce kenan mafi sauki hadisi ne sahihi cikin musnad da tirmizi addu'ar ibada ce shikenan dan haka ko kana da bukata ko ba ga da bukata sai kai to su sai suka dauki addu'a neman biyan bukata ce dan haka sai suka ce to kana neman biyan bukata a wurin wa a wurin Allah to kake gaya mishi eh wato kana tuhumar Allah bai san abinda kake ciki ba to me hujjarsu akan haka hadisi ne suka dauko daga cikin old testament bible wai suka ce annabi ibrahim lokacin da aka dauke shi aka wurga shi akan majojawa ya fada cikin wuta to da za a jefa shi sai mala'ika jibril sai zo ya ce hallaka min haza kana da bukata in taimake ka sai ce in dai wurinka ne ba ni da bukata sai ce to wurin allah fa wai sai annabi ibrahim wai sai ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ai ilmun lahi bi hali hasbi min su'ali sanin da Allah ya yi wa halin da nake ciki to ya wadatar min ba sai na roƙe shi ba kenan yanzu abin da ake cewa annabi ibrahim ya ƙi roƙon Allah a wannan lokacin saboda ya yarda Allah ya san halin shi abin da zaka ce me yasa annabi ibrahim ya roƙi Allah cikin suratu ibrahim a cikin suratul baqara me yasa ya roƙi Allah ka je duk inda Allah ya tarihin annabi ibrahim sai kaga akwai addu'a na ba ku asamin je kaka samu alaramomin kai ba alarama ba ne duk inda annabi ibrahim ya yi maganganu a cikin alkur'ani sai kaga akwai addu'a a ciki wala tukhzini yawma yub'athun ربنا إني أسكنت من ذريتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا to duk waɗannan ayoyin da annabi Ibrahim ya addu'a da yake yan ɗariƙa mugaye ne sai suka aje sai suka koma cikin Bible sai suka ɗauko hadisi sai suka ce ya ishe su waɗannan mutanen ina gaya muku Allah me yawa kai baka taɓa ganin ɗan ɗariƙa ba an nuna maka wani galabaitaccen tsoho ne yana yawo da carbi sun ba shi asamin suna ta wahalar da sai ka ce dan dariƙa ba dan dariƙa ba ne ba ka san dan dariƙa ba yan dariƙa yan kaɗan ne suna da muguwar aƙida kun ga wannan kasar ɗin shine nake muku magana zuwa mako mai zuwa ina so a haɗa su ne da kasusuwan wani ɗan bidi'an daga ƙasar sham sai a fitar da su akan mp3 kowa ya same su to yanzu ne za ka fara jin labarin yan dariƙa amma a da kana jin jita-jita ne a bakin malaman izala amma na tabbatar muku wasu malaman izala su kansu har suka mutu da taba ganin yan dariga shi ma ya ji wai ne amma wallahi in ka ji yan dariga ko to yanzu ne ka ji mummunan dan bid'a amma dan ya zauna yana salatul fatifa dan ya zauna yana abubuwan da yake yi wato muna maganar waye dan dariƙa mai aqidar dariƙa ba wanda ya dariƙa fida ba ko kun fahimta jama'a ka san a mota akwai fasinjoji akwai masu ɗani to kaga masu ɗani ba registered abin nan bane dan haka ko an yi hadari ba a yi da su dan ta zo wuce ne suka ɗana in zai gaba ta wuce angon sai su sauka galibin waɗannan mutane da ake cewa 'yan ɗariƙa ne ake kallon su ko kuma sun zauna a masallaci suna rangaji idan da ɗan ɗariƙa na gaske zai zo wallahi watsi ya ba kaga wannan zindikin nan na cikin kasar da kuka ji yana cewa duk dan dariƙa sai sun shigar da shi aljanna komai tsiyar shi ko baya so sai sun daure shi sun kai shi aljanna to ka ji daya to guda nawa ka sani irin waɗannan to waɗannan su ne yan dariƙa amma waɗannan tsoho ya zauna na Allahu sallallahu wannan ka ji tausayin shi ka bashi sadaka miskinun jahilun eh jahili ne a wurin malaman tauhidi in ka je dan godiyo sai saka su cikin musulmi ne jahilai wato shi asali addinin ne bai sani ba dan haka duk abin da aka kudunduro amma kaga wannan da kake ina jin atiku sunan shi dan ma'azu to kaga dan ma'azu din nan to dan dariƙa ne to kaga kuna kallon shi typical dan dariƙa to amma da yaji dan ma'azu shi kai sai gane to ba dan dariƙa ba kaga to sabo amma matsalar ko da ta faru hakikanin su kansu malaman izala sanda suka tayan ma yan dariƙa hujumi ko a littattafan suka karanta da suka karanta sai suka ɗabbaka aƙidojin akan waɗannan mutanen amma asalin masu aƙidojin wallahi tallahi in ka tafi filin arafa ka tara musulmi da wahala ka fitar da mutum hamsin masu aƙidar dariƙa wallahi jama'a yanzu wannan abdulrahim al-bura'i yana nan akan facebook yana nan akan facebook ka tafi kana da registration da facebook za ku rinka interaction da shi za ka ce abin da mu salafiya muke faɗi a kan bura'i sharri ne ko ka zai ce a'a ai ba su faɗi duka ba to in ya shabko maka wata wala ka tashi fitsari baka dawowa wannan kasar ne wani dan uwan musalafi a sudan ya mishi raddi kaɗan ne to daga ciki shi bura'i baya borewa don haka baka da matsala ka tafi facebook ka sa abdulrahim bura'i b a r a sai ka sa apostrophe sai ka sa i bura'i abdurrahim al-bura'i da ka sa za ga cewa if you have a registration account menene facebook shikenan sai ka login sai ku fara interaction komai za ka ji don haka lokacin da waɗannan kasusuwan suka fito ana mamaki yan ɗariƙu suna cewa wannan sharri ne wannan kaza sai bura iya fito ya ce a duk abin da aka faɗi ya faɗin nan da ke cikin kasa ya ce daidai ne ya ce kuma kaɗan ne shi an rage mai ma don a wannan zamanin dai a nan afirka to babu irin wannan ya ci uban ɗan ma'azu ɗan ma'azu ma ya ji wannan najin zai ce ya tuba ko kun fahimta jama'a ga su kasusuwan guda biyu daga sudan na sa aka tawon da su yanzu haka na sa a kawo min wasu sababbin dawawin da ya yi da wasu sababbin littattafai da ya rubuta shi ba abin da ya sha duk wani abu da ka sani na shirka ko to shine asalin addinin burayi sannan duk wata ɗariƙa shi kaf to shi ya yi rijista da ita amma kuma shirkiyar da ke cikin kawai shi yake ɗibowa to ina fatan in Allah ya so za mu juye wannan da shi da wancan shi ma wancan ya yi raddi ne ga ainihin wani sufin a ƙasar suriya shi wannan sufin za gan shi ma a cikin tasha ikra alfaba'iyya duk za mu kawo su in Allah so zuwa mako mai zuwa za mu yi ƙoƙarin a cikin wannan karatun mu zo sai mu gabatar da sidinan sannan sai in sanya muku muƙaddimar waɗannan kasusuwan ka ji insha Allah wallahi al'azimi abin ya wuce yadda mutane suke tunani
Malam ba za a iya somari ɗansu da hausa ba saboda mutane wasu su fahimta.
A ai somari kenan kowa ya je ji larabci ai bala'in da ke cikin waɗannan tun da bai zo ƙasar mu ba ma mu dai da muke ustazai mu je mu ji kai ma ka tsaya nan ka san shekaran shi nawa a wuri na ai Allah ya kiyaye ai in ku nemo mana na dan mu'azin nan zuwa mako mai zuwa wanda ya fita in ya so sai a hada da shi sai ku sa sai a ji to in ya so shi ya wakilci na Hausa Allah ya kiyaye to malam dai sai yake cewa unzur at-ta'arruf li madhhab ahli at-tasawuf lil kalabazi jami' al-usul lin naqshbandi kun ga waɗannan littafan yan ɗariƙu ne to sa'an nan sai al-ghunya lil jilani ta sai da abdul qadir jilani ita ko wannan ta babban malami ne bawan Allah wanda suka yi ta mishi sharri shi na danganta abubuwa gare shi sa'an nan sai al-muntaqan nafis min talbis iblis wannan ainihin wato littafin talbis iblis ne ali hasan yayi tahzibin shi muna nan da shi a makarantar nan ibn al-jawzi tahzibi ali hasan abdul hamid ina fata an gane sannan sai ce unzur kitab al-hassi ala tijara wa sana'a wal amal wal inkari ala man yadda'i tawakkal fi tarki al-amal li abi bakr al-khallal wannan littafin ma muna nan da shi wa kitab al-iktisab fi rizqi al-mustatab to kun ga waɗannan littafan biyu duk muna nan da su suna daga cikin littafan malaman farko da aka fara raddi ga waɗannan shaidanun da suka bayyana kaga dai wannan al-hassu ala tijara kwadaitarwa game da kasuwanci was sana'a da sana'a wal amal da aikin yi wal inkar alaman yadda ittawakkal da tawakkul da kuma musu da fada da yin tsawa ga wanda yake da'awar wai dogaro ga Allah fi tarkil amal wajen barin aiki ka bar aiki ka ce ka dogara ga Allah a fakaice kuma ko a fakaice kun san ne sai su koma suna barna bari ba ku labarin wani shedanin sufi ko mutasawwifi daga nan Kano bahaushe ne kun san jihar plateau tana cike da fulani ban san ko kun san haka ba kamar yadda jihar kaduna tana cike da fulani ta bangaren kudancin kaduna din nan wannan abin ya faru ne a gari kuma a ƙauyen su malan tukur almanar na kaduna da haka in kaji kasar ɗin je ka same shi zallan su fulani ne to galibi za ga bahaushe ya rena hankalin bafulatani shi wannan ba kano ne duk shekara sai zuba ainihin kayan shi a jaka ashe da garin kwaki da sukari da ruwan shi da sauransu sai samu sai saka a cikin babbar jaka idan ya zo ya samu ainihin fulanin nan a rigarsu ya musu rubutu suna sha ya musu 'yan ƙarirai irin na shehinnan ɗariƙa duk suna yarda da shi saboda me saboda suna ganin shi waliyi ne to baya cin abinci to kaji inda babbar karamar take so dubu in za su kai mishi abinci sai dai a zo a ɗauke baya cin abinci to amma yana da lokaci da yake fita wai ya fita bayan gari to in ya zo sai ya ɗauke wannan butar ruwa jarka yan gora da garin kwakin shi da sukari da gyada da yan roban shi da cokali wanda yake shan gari sai ya ɗauke sai ya tafi can daji sai zai samu bishiya sai ya rataye to idan ya fita kamar ya fita kashi ko fitsari din nan sai zai sha garin kwakin shi sai dawo dan haka fulani sun kawo mai abinci baya ci karama tana ƙara ƙaruwa karama tana ƙara ƙaruwa ba su taɓa gani ya ci abinci ba duk kuma wannan karama ce ya tashi tafiya su haɗa mishi kaji zabi duka dai a yi mishi tsaraba wani ya zo ya zauna ya musu rubutu ya kaza kaza rannan yaransu sun je kiwo kiwo sai kai su can inda suke wannan shehi yake rataye garin kwakin shi da sukari yara suka gani sai suka ɗauka sai suka zo suka kawo babba ga shi mun ga wata jaka to to bafulatin yana zaune a daji ka san wayan tsiya yake da shi wato kallon kallo ke tsakanin bahaushe da bafulatin shi yana ganin shi dolo shi kuma yana ganin shi wawa haka ake ba platinum ne yana bude jakar garin kwakin nan ya bude ga ruwa ya ga sukari sai kwakwalo shi sai ce sauri sai ta ridin sai ce wa yara ku kawo amma ku shiru sai je sai boye shehi ya tafi ya ci garin kwaki bai gani ba ya dawo ya ce a ka abinci kuma karama ta kalle ya zo zai wata uku ne to kwana biyu shikenan sai kin tsaye ce a zai koma gida akwai wata matsala mai gaggawa ta taso shi ne sai wannan dattijo ya ce a ya ce to karka mai da mu wawaye wato mun gane garin kwakinka ne da kake ci aka sace ba shi ne wannan ba to shi kenan fa daga nan karama ta labari ne mai tsawo da kansa a malam tukur almana waɗannan irin abubuwan ko wallahi musamman wanda ya san 'yan ɗariƙa na kano da 'yan ɗariƙa na maiduguri wallahi tallahi baya musu waɗannan abubuwa amma 'yan ɗariƙuwa nan zariya da 'yan hayaniya ne 'yan rudu ne 'yan ɗariƙa a sakwato duk 'yan hayaniya ne 'yan rudu ne amma 'yan ɗariƙa masu damfara tsiya to wallahi babu irin na kano da na maiduguri ina fatan kun gane to kuma duk wannan damfarar tsakanin su samu dukiya ne ta mutane Allah maraukakin sarki ya kiyaye wannan littafi al-Imam Abubakar al-Khallal shi ya rubuta shi almajirin Imam Ahmad ibn Hanbali haka nan malam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani almajirin Ahmad ibn Hanbali shi ma ya rubuta al-Iktisab fi rizq al-mustatab bida game da arziki mai tsarki na halal kenan to sai mu koma sama jama'a karatu ya karatu malam ya ce wa annan mimma na ataqiduhu kuma har wa yana daga cikin abubuwan da muka kudurce anna Allah la ya'muru bi akli al-halal thumma yu'dimuhu Allah ba zai yi umarni da cin halal ba sannan kuma thumma yu'dimuhum al-wusul ilayhi min jami'il jihad sannan ya hana bayi kaiwa ga halal ta dukkanin jihohi kun san an gaji wata magana ko saboda galibi 'yan dariƙa ne suka yi ta yada ta cewa wannan zamanin babu halal kowa ya kai sai ka ci haram ƙarya suke zindiƙai saboda su ita suke ci amma musulmi halal ga ta nan birjik saboda wannan sharrin nasu ga karanta littafin talbisu iblis ko za ka ga ibn al-jawzi ya ce sai suka kirkiro shan ruwan kwata da kwaba toka a ci me yasa wai saboda arziki da ke yawo a cikin gari ya gurɓace to shi ne sai su dubi yanzu wacce dukiya ce ba ta kowa ba kuma kowa ma baya santa to kaga toka an kai ta bola to duk wanda ya ɗibi toka ya kai ta bola kaga ba yi da bukatar ta to ba ta kowa ba ce to sai kaga sun je suna kwaba ta suna shanta sannan ruwan kwata kyamashi ma mutane suke sai su ɗiba suna sha sannan tuwo a nan ne za ka ji har suna kawo nan karama tuwo ne an ji an aje a juji kare ya zo yana ci wai sai wani shehi shi ma yazo yana cin abin shi sai kare daga kai ya haushi sai shehi ya ce a'a ai ka ci gaban ka in ci gaba na wato wai duk wannan neman halal ne tun da ba halal a duniyan nan to sai a bola sai a kwata duk wannan dariƙa ce ku je ku karanta littafin ibn al-jawzi na daga cikin abin da ya rage kaifin waɗannan bala'o'in jama'a sun taso babu shakka 1960s 50s 60s suka yi ƙarfi a afirka wallahi tallahi jama'a tasowar izala da haka duk sharrin masharranci izala ta taimaka wajen rage kaifin 'yan bid'a da mushirikai wannan kuma ba a najeriya kadai ba a ƙasashen afirka kuma wannan credit din duk hasada wallahi dole zai tafi ga izala ina fatan mun gane amma babu shakka wannan sharrorin jama'a irin yadda suka taso a afirka allah ya kyauta ba dan aka samu waɗannan matasan izala suka taso ba na'am na kira su matasa ne na lokacin rabiu da rabiu wuce shekara ashirin da biyar ba dawa mai shinkafa bai wuce ashirin da biyu ba yusuf samba bai wuce shekara sha tara ba innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda ba don suka tashi ba lokacin suka yi wannan hujumi akan yan bid'an nan bi ghaddin nazar na di yadda baka ce an yi abin ba ilimi a'a da ilimi an yi abin da wauta a'a a lokacin wallahi tallahi wannan hujumin wallahi shine daidai da su saboda kai baka san bala'in da aka kai a lokacin bane mutanen da sun halatta an halatta musu farjin matan aure su sun halatta wa kansu sannan shi mai matar ya halatta shi ubanta da ya daura aure kowa ita kanta ta halatta tana ganin karama ce wannan ɗaya ce cikin ɗari inna hala idal kubar a kowane fage sai da suka yi dameji to ba don izala ta tashi ba kuma wallahi a lokacin ko technical wa'azi ba shi ne zai ba sai an tara kwana an sa lasifika sun balle an mayar wallahi kuwa idan da ba a yi wannan bala'in haka ba ko sun shirya ne saboda abincinsu ne ba ganin aljani za a kore shi jikin mai rukuya ana ana jariya da shi in ya tafi na zai je ci saboda haka su ma da gaske suke kai ka je ka saurari wannan cd menene cd ali sokoto a cikin wannan kasa din yadda ya faɗi kaulaha da ya zo babban kafir ya duba irin abu iransi mai kada ya ce ya gafarta mishi kuma zai yi mulki hannun da shekara ɗari ya bar ƙasar kenan da watanni aka kifar da oransi aka juyin mulki ka kaulaha ya karya ke to haka fa suke yi da ya zo wucewa nan zaria a jirgin sama fa wai sai ce ya yafe ya gafarta mutanen zaria kaf saboda albarkacin malam yahuza malam yahuza mai fatul jawad kai baka san yan dariƙa ba don haife ka ne izala ta zo wallahi ko jama'a wallahi masu hankali ma ba sa iya bin su a lokacin ba masu ilimi ba shi yasa kaf a tarihin Najeriya ba a samu malami kwaya ɗaya na Qur'ani ko na zaure ya bi su ba ba su bi su ba ana samun wato wawaye ne waɗanda dama akwai rabin hankali ne a jikinsu saboda abin ya wuce tunanin ɗan adam ya wuce tunanin musulmi don haka gaskiya saboda Allah jama'a idan mutum yana wa'azi sai ya rinka lura na wanda ke da aƙida kaza kafiri ne kaza ɗan bid'a amma dawa ike bi ainihi ba ma cewa ba su akwai su amma na son ku gane ba su ne waɗannan ammatul amma waɗanda suka cika garuruka ba shi yasa ne mana karatun wancan littafi na ɗan fojiyo menene yake da suna tamizul muslimina min al kafirina dan hudu ya rubuta shi ne saboda ya warware irin wannan rudanin saboda wasu ba kafirai bane ba su kafirta ba wasu jahilai ne amma an ba su kafircin a hannu to ba za ka kafirta su ba akwai bayanai da malamai suka yi duk dan hudu ya tattara ya kawo Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to malam sai yake cewa wa anna mimma na'taqiduhu anna Allah la ya'muru bi akli al-halal thumma yu'dimuhum al-wusul ilayhi min jami' al-jihad abin daga cikin daga cikin abubuwan da muke kudurcewa Allah maɗaukakin sarki ba zai umarci bayi da cin halal ba sannan kuma ya hana musu hanyar kaiwa ga halal din ta dukkanin bangarorin rayuwa a ce in ka fita kasuwanci haram ne sana'a haram ne eh, yin kuli-kuli akwai haram komai sai su ce akwai haram a ciki komai sai su ce haram to ba zai yi Allah ya bayan shi haka ba li'anna ma qalabahum bihi mawjudun ila yawmil qiyama saboda abin da Allah ya nemi bayi da su ci shine halal ko to akwai shi har zuwa kiyama ta tashi wal mu'taqid wanda duk ya kudurci annal arda takhlu min al halal cewa ƙasa za ta wayi gari babu halal a cikinta wannasu ya taƙallabuna fil haram mutane kawai suna faɗi tashi ne a cikin haram fa huwa mubtadi'u dallun to dan bid'a ne shi kuma batacce ne illa annahu yaqillu fi mawdi'in sai dai gaskiya ne ana samun halal ta yi karanci a wani wuri saboda kafirai da fasikai da zindikai sun yawa wa yakfiru fi mawdi'in kuma ana samun halal sai a same ta da yawa a wani wuri saboda muminai da salihai da masu ilimi suna da yawa la annahu mafqudun min al-ard ba wai a ce kaf duniya an rasa halal ba ƙarya ne ba za a taba samun haka ba jama'a kun ji karatun musulmi to amma ina so ku gane cewa akasin wannan karatun shine mafi yawancin mutane suke akai a yanzu shehu dahir bauchi da kanshi yana tafsiri na ji shi yana faɗin irin wannan magana yana cewa ya ce hatta mu malamai waɗanda muke cin sadaka kagan wato su sadaka suke ci ya ce ƙarya muke mu ce ba za mu ci haram ba ya ce saboda duk inda kake yau haram ta riga ta kewaye to duk irin wannan aƙida ce a ƙarya ne kamar yadda kuka ji a karatu dinnan shine daidai akwai halal a duniya saboda Allah ya halalta halal to kuma akwai haram amma da gwargwadon nau'in mutanen to haram takan yi karanci ko kuma ainihin ta zama tana da yawa a wuri malam yace wa mimma na atakiduhu har yau na daga cikin abin da muka kudurce to ga wata mas'ala wadda ita ma ana jayayya galibin yan dariƙa da masu zafin addini su suke sakawa akai wato wane muna zargin duke shi ta haram ce ku ji fa muna zargi ba mu tabbatar ba kawai shi kenan daga haka sai mu ce mun daina cin abincin shi a ƙasar nan haka ta faru a 1980 a lokacin da zafin kan addini ya shiga cikin matasa jama'a aka samu wani matashi wanda alhamdulillah yanzu Allah ya shirya da shi ya yi karatun addini PhD holder ne ma daga jami'ar islamiyya kulletul hadisi sharif uban shi ko marikin shi babban alkali ne a garin kano to tunda ya dauka cewa aikin gwamnati haramun ne musamman alkalanci tunda wai ba da shari'ar musulunci ake yi ba to ya mafi komai haramci da haka sai kafirta uban ya kuma daina cin abincin gidansu sakamakon haka sai ya koma yana rayuwa cikin kunci sai shi uban da ya ga kunci ya wa ɗan yawa sai zaunar da shi ya ce da shi ina da wata gona wadda na gada to ko ita halal ce to kaga tunda yanzu sama ta juye ta zama kasa yanzu alkali ne fa malami yake tambayar wani dan tsigigin wanda bai kai kafa dan tsako ba a cikin karatu to amma tunda ya nada kan shi ma to ko wannan gona da na gada halal ce sai shi wannan da ya ce eh to zan siyar da wannan gona idan na siyar da ita sai a samu a ne maka wani abu wanda zaka rinka cin abinci ka duba fa lallashin shi yake ya ce to ya yadda aka je aka siyar sai aka yi shawara a sai tasi wallahi ba ni manta ko kalan tasin ba ni mantawa tasi aka siya a Kano haka lada irin lada da ka sani motar da lada da ake cewa ladan boko aka sai lada aka yi mata fenti aka samu direba hatta direban ba ni manta yadda yake ran nan kawai katsan sai ya tambayi direba kai kana daukar mata a motar ka sai ce yan ha shi ke shike sai ce ya daina cin abincin ma da ake sawa yana ɗaukar fasinjoji mata to nan ma haram ne wannan menene burbushi ne na khawarijanci khawarijanci ne to shine wannan karatun da zamu yi yau wa mimma na atakiduhuna daga abin da muka kudurce anna izara aina man zahiruhu jamilu wanda duk muka ga zahirin shi kyakkyawa ne wato me muka yana yi yana kasa kaya yana sayarwa yana sai da yaji yana sai da ice yana da shago a yana aikin gwamnati a muga shi nan muka ga zahiri mai muka gani jamil muka ga kyau muka ga alheri to la nattahimuhu fi maksadihi wa malihi wa ta'amihi to mu a aqidar mu ba ma tuhuma shi game da hanyar neman shi game da dukiyar shi haka kuma game da abincin shi wannan dokar jama'a ta hada kafiri da musulmi ko kafiri ne in dai abin da ka gai ne a zahiri ne in ya baka karbi ka ci babu tuhuma amma kafiri ne yana sai da alade kafiri ne yana sai da giya to wannan zahiri ne amma kafiri ne yana da shago yana tireda sai dafo abinci sai kawo maka baka da dalilin da zaka tuhumce shi balle ka haramta dan haka matakin farko tuhuma to an hana ka balle ka haramta dan galibi yanzu mutane daga tuhuma sai su haramta to malam yake cewa mu ba ma tuhuma shi an fahimta fi maksabihi wa malihi wa ta'amihi game da bidan shi da dukiyar shi da abincin shi ja'izun an yi ukala ta'amuhu halal ne kuma a ci abincin shi wal mu'amalatu fi tijaratihi sannan halal ne a yi hudda da shi game da kasuwancin shi ka zo ya baka kaya ka siya ko ka siyar mai ko ya baka ka je kai kasuwanci ka siyar ka dawo ka dubi yadda annabi da khadija ina son ku gane ko a jahiliya fa shi annabi bai rayu rayuwar jahiliya ba ka kiyaye wannan abin da annabi a jahiliyan nan ko to halal ne in ba haka ba auren da aka daura na annabi da khadija sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki bai nullifayin auren ba bai bata bai lalata auren ba bai fassaka auren bai ce auren ya yi kasuwancin da khadija take da abincin da take bashi allah maɗaukakin sarki bai dawo ya ce dukiyar khadija ta nema ne a jahiliya lokacin bayani bai sauka ba don haka ta muje ta yi sadaka da dukiyar so ku kiyaye kafiri ya shigo musulunci da matar shi inda za mu ce aure bai ban mu gane kanwar shi ce uwa ɗaya uba ɗaya in mu gane cewa matar uban shi ce amma matar shi ce e wani irin aure aka yi irin auren su e iyayenta ne suka bashi ba sato ta ba in shi kenan ta halatta kafire ne ya musulunta da dukiyar shi dukiyar shi halal ce ba haka ba su abubakar suna da dukiya ne tun daga jahiliya su Osman suna da dukiya ne tun daga jahiliya amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tuhunce su ba to haka a yanzu ba wai kawai daga an ce dan siyasa ne sai ka ce wai dukiyar shi haram ce ba ba ka da hujja akan haka ma'ana duk dukiyar siyasa haramun ce idan aka zauna shi yasa kullum muke kokarin a gane abubuwan nan da yan boko suka ki su fassara mana kun ga yan boko su za su fassara mana me yake nufi da constitution constitution shi yake establishin komai to me constitution shine yarjejeniya muka zauna muka yarjejeniya a bisa cewa muna son mu samu dogarai to waɗannan dogarai eh su ake kira 'yan sanda da harshen zamani to yanzu kenan 'yan sandan najeriya constitution na najeriya shi ya establishin dinsu muka yarjejeniya dole ne za a samu mayaka da mahara su ne sojoji da nau'ukansu to yanzu shi ya establishin nasu kenan to shi kenan sai ka shiga aikin da a ƙarƙashin wannan yarjejeniya aka ɗauke ka sai aka biya ka albashin aikin da kai ne haramun babu to da farko tukuna ku fahimta manyan malamai irin yadda suke aikin su a ƙasar nan galibi an zalunci wannan kaifiyar ne misali bin baz yanzu bin baz ba likita bane bin baz bai karanta famasi ba bin baz malami ne na addinin musulunci sai aka yi mishi tambaya algafar ta malaye ina hukuncin cin blue band to bin baz yanzu ba wai zai ce ainihin cin bluban halal ko cin bluban haram don bai san me bluban ba bai san da me ake ba sai ce me bluban din sai ce to a kira ahalu zikiri in kuntum la ta'lamuna haka Allah ya ce ce ko eh me bluban sai ce a bluban wani mai ne mai kamar kitse mai kamar kakidi to ina ake samu sai sai da kaza ake da kaza ake da kaza ake kaza da kuka faɗi me shi kaza ne to kaza ne ibin ba sai ce halal ne ko kuma ce haramun ne to misali yanzu me ya hana ba za a yi wannan game da irin waɗannan abubuwan da muke ji ba me ake nufi da constitution me ake nufi da civil law sai a kira masana sai su faɗi to daga nan sai malamai sai ku faɗi cewa to ga hukunci a ƙarƙashin kaza ɗaya kenan a ƙarƙashin wannan babu wata aba gwamnati sai yarjejeniyar mutane hausawa ku zo yarabawa ku zo inyamurai ku zo to ko hausawa eh kuna wakiltar duk wasu ƙabilu da ke ƙarƙashin ku da haka a ƙarƙashin sardauna akwai ibra akwai nufawa akwai fulani akwai kaje akwai katab to yanzu aka ce sardauna shi ne kawai bahaushe amma ita tafiyar tashi fa tana wakiltar wannan gungun ƙabilu ne to sai aka zo aka haɗu yarabawa haka inyamurai haka sai aka zo aka haɗu sai aka ce an yadda a haɗa wata ƙasa wadda za a kiraye ta kaza to amma saboda bambancin ƙabilu to a rubuta wata yarjejeniya to ya za a yi shugabancin ƙasar sai suka ce minna amirun wa minkum amirun ko za ku fitar da premier mu ma za mu fitar da premier to sannan a tsakankani kuma sai a yi zaɓe wanda za a fitar da prime minister kun yadda mun yadda da haka fa aka fara ƙasar to me a matsayinka yanzu ka ce baka yadda da wata ƙasa najeriya ba in baka yadda ba waɗanda suka haife ka suka gabace ka su suka zauna suka yarjejeniya wato mutanen mu ba a karantar da su addinin musulunci ba idan babanka ya rubuta wata yarjejeniya wadda ya yadda a kanta haramun ne ka saba ta idan shugabanka ya rubuta wata yarjejeniya haramun ne ka saba ta sai in ta saba littafin Allah dan haka kuka ji a karatun fiqh sira cikin watan azumi na rinka faɗin wannan abin yanzu idan wani musulmi a Najeriya ya ce bai yadda a ci gaba da zama tare ba ko ba bindiga zai dauka ba sai a sake koma a sake zama a tebur wakilansu su zo namu wakilan su zo sai a zauna to amma fa shi wannan musulmin tukuna sai waɗanda ke shugabancin wannan yankin yanzu kuma sun yadda to matakin farko ya ce shi bai yadda da su ba shi ya naɗa kanshi ko ya naɗa wani shine nashi shugaba don su ma waɗancan suka ce su ma sun naɗa kansu waɗancan kenan yanzu abin ya barkace kenan wannan shine fauda to kuma musulunci bai yadda da ita ba musulunci bai yadda da fauda ba ita ce hayaniya da rudani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye duk na kawo mana wannan ne akan maganan me ake nufi da gwamnati me ake nufi da aikin gwamnati ta haka baka cewa aikin gwamnati haramun ne baka cewa aikin dan sanda haramun ne baka cewa aikin soja haramun ne baka cewa aikin SS haramun ne baka cewa aikin mai shara haramun ne baka cewa aikin immigration immig- custom baka cewa haramun ne a'a amma in akwai wani abu wanda suke na haramun to wannan kam kamar yadda limanci ba haramun bane amma akwai abin da liman zai yi ya zama ne haramun to wannan dalili ne akan a ce to daga yanzu liman haramun ne ko limanci haramun ne sai inkarin haramun da liman yake to in soja na haramun sai inkarin haramun din da soja yake amma ba a ce gaba ɗayan aikin haramun ba ne a daidai lokacin da kuka ce soja haramun ne sai kuma ganku da kayan sojojin na haramun din to me kenan aka yi so akwai rashin fasaha da rashin ilimi a cikin al'amura Allah madaukakin sarki ya kiyaye to malam sai yake cewa wal mu'amalatu fi tijaratihi haka nan mu'amala game da tijara da shi wajen kasuwancin shi falaisa alaina al-kashfu min ammalihi malam yace ba dole bane akan mu mu tsaya mu binciki dukiyar shi mu ce to alhaji ya ka same ta wace hanya ka same ta misali yanzu alhaji haruna danja allah ya gafarta mishi ya zo zai gina masallaci ba mu da hujjar mu ce to alhaji eh yau kai ahalin sunna ne amma jiya kai ba ahalin sunna bane kuma tun jiya kana da dukiyar to faɗa mana ya kai ka samu dukiyar a jiya kafin ka zama ahalin sunna ba ka ba za ka gina mana masallaci ba don a wannan lokaci ba wata sana'a da aka san haruna dan jaye ne wadda take haramun ce don haka ba ku da hujjar bincike amma lokacin da cancan ya zama ahalin sunna to a cikin sana'o'in shi akwai wadda malaman zamanin shi suka gano cewa haramun ce ita ce daga ciki yana ɗaukar giya yana da motoci waɗanda suke dakon giya to malaman da yake malamai ne to ba su ce dukiyar shi haramun ba sai suka ce ya daina daukar giyar tun da dama ya tuba daga bidiyo'i da yake to ita ma giyar ya daina daukanta sai ya ce ya daina sai suka ce kawo zakka sai suka karba to kaga aikin malamai kenan masana amma yan ta kife sai su ce to ko ya tuba eh ita dukiyar ya je zuba ta a ruwa to yan ta kife kenan ina fata an gano to saboda haka sai malam yake cewa a falaisa alaina kashfu an malihi ba wajibi bane mu tashi mu yi bincike game da dukiyar shi fa in sa'ala sa'ilin ala sabil al-ihtiyab idan har wani mai tambaya yayi tambaya domin neman natsuwa jaza ya halatta misali alaji eh daga cikin sana'o'inka wacce ce da wacce ce kake ce a ya to sana'o'in ban san me yasa mala ya tambaya ba a dama dai saboda ba shi kana gina mana masallaci kuma yanzu ne ka shigo cikin mu game da harka addini muna son ne dai don muna tsuwa to wannan tambayar ta halatta ko bata halatta ba to kaga ba tambaya ce ta ta'annuti ba tambaya ce ta neman ƙarin natsuwa ko mala ya ce jaza illa man dakhala zalamata sai wanda yake shiga wurin azzalumai wanda aka san tun farkon mu'amalar shi dama cikin azzalumai yake yi wa man la yanzi'u anil zulm da kuma wanda shi kanshi azzalumin ne ya tuba ya bar bid'a amma zaluncin fa bai bar shi ba kun fahimta yana bid'a ko yana shirka kuma yana zalunci ya tuba daga bid'a ya tuba daga shirka amma zaluncin fa la yanzi'u anhu bai bar shi ba to wannan ba za a ci dukiyar shi ba sannan wa akhadhul amwal bil batil haka ko mutumin da aka san cewa yana karban dukiya ta barna yana karban cin hanci yana kaza yana kaza wa ma'ahu ghairu zalika to kuma tare da shi akwai wata dukiya wadda ba ta zaluncin ba ba ta barnar ba fasu'alu wat tawakki to wannan ya halatta a tambaye shi kuma ya halatta a yi takatsantsa jama'a kun ji jawabin malamai masana ko idan yanzu wani mun tabbatar azzalumi ne ko makas ne misali yana nan da kuɗi kullum a gidan shi kuma kullum talauci ya same ka ka zo cin bashi amma ba sai ya san yadda ya ɗora maka wata tara sai ya san yadda ya cika ta wani guri dole shi ake kira makas wato yana da wata hanya da yake tafin kuɗi daga mutane ta banza gashi yana bid'a gashi yana shirka sai ce ya tuba daga bid'a ya tuba daga shirka a daidai lokacin kuma yana da wani katon shago da yake trader to kaga yanzu irin waɗannan mutanen to lallai a tambaye su alhaji wannan duke da kake gina mana masallaci ta bangaren ofishin can naka ne na bada bashi da ruwa ko kuwa ta bangaren kasuwancin nan naka ne ɗayan abu uku zai amsa ko dai ya ce daga dukiyar kasuwancin can ne na shago na trader kaga ya halatta mu ci gaba da karbe ko kuma ya ce daga waccan dukiya ce ta ba da bashi da ruwa kaga bai halatta mu karba ba ko kuma ya ce shi fa yana cuɗa dukiyar shi ne to za ka ji ta zama ne ta zama mushtaba to abin da ya fi zaman lafiya a batta sai da malayin amsa ta gaya mana malaman ahlus sunna me ba su faɗi ba sun faɗa a ji a karanta kawai malam yake cewa wa ma'ahu ghairu zalika sai zama amma yana da wata dukiya wadda ba ta haramun ba fasu'alu wa tawaqqi to wannan tambaya da kuma taka tsantsan daidai ne kama sa'ala siddiqu gulamahu kamar yadda abubakar ne siddiqu ya tambayi bawan shi kissan nan shahararriya ko to yau bari mu ji bayanin ta a wurin masana malam yace an Aisha ta radiyallahu anha qalat Aisha Allah ya kara mata yarda tace ina karanta daga ta'liqin ƙasa ne tace kana li Abi Bakr gulamun yukhriju lahu al-kharaja Bilal yana da wani bawa wanda shi bawan Abubakar yana da wani bawa wanda bawan yake fito mishi da haraji wato asalin haraji a musulunci yana da ma'anoni da dama yanzu kaga in ka sai mashin ka ba mutum yana kawo maka naira dubu daya duk mako ko yana kawo maka naira ɗari biyu duk wuni to wannan kuɗin sunan su haraji to a jahiliya sukan sai bayi sai sai bawa namiji kato madakin kare mai karfi sai ce kullum ka rinka zuwa kana yin sana'a ban san abin da zaka yi ba ko ma me zaka yi je ka dai ka yi ni dai kawai ka rinka kawo min naira ɗari biyu kullum yan iska daga cikin su irin su Abu Jahal da su Abu Lahabi su kuma sukan ainihin je su sai yan mata kyawawa idan la'asar ta sai ce ta fita ta karuwanci sha ɗayan dare ta zo ta kawo mishi naira ɗari biyar sauran kuma ta riƙe sukan yi haka to kun ga wannan menene haraj ne to abubakar yana da bawa kai eje ka kai aiki ka rinka kawo min kaza wasu kuma suka ce bawan ya zama mukatabi ne to mukatabi shi ma abin da yake kawowa ana iya kiran shi mukataba ana kuma iya kiran shi haraji shi ko mukatabi e dama bawanka ne to sai kai shawarar zaka yanta shi sai ka ce kai e idan zaka iya ba da naira dubu bakwai to zan yanta ka sai ce mai gida e ina da dubu bakwai a je sai ce to kawo to tafi garinku to wannan abin da kai mai mukataba ce shi ya zama mukatab kai kuma ka zama mukatib kai ka rubuta mishi abin da zai kawo shi ya karba ya je ya kawo to abin da ya kawo ita ake kira mukataba ita ce yarjejeniyar an fahimta jama'a to irin wannan mukatabar sai ya ce maka bayi da dubu bakwan a yanzu amma a lissafa dubu bakwai a wata ɗaya nawa za ta kasabtu kashi talatin kullum sai zai kawo maka wannan adadi duk wannan ana kiranta mukataba kuma ana kiranta alharaj to abubakar ya yi wannan bawa nashi kai eje kaka kawo kaza kullum wa kana abubakarin ya akulu min kharajihi abubakar kuma ya kasance yana ci daga abin da wannan ya kawo mishi yanzu wannan menene kasuwanci ne ya halatta yanzu ka sai babur ka ba wani eh kai wani eh kullum ka kawo ɗari biyar in ka kawo ɗari biyar eh ko kuma eh ɗari biyar nan ku rinka sayan tumatir da tattasai da magi kuna yi mana abinci sai ce kun ta ta'akulu min alkharaj ba haram bane halal to kun ga yanzu wannan ko me muke karatu fi'u ne muke karatu ko amma da yake sahabbai suna da albarka rayuwarsu ita kanta albarka ce yanzu daga nan shi kenan ya halatta ka sai motoci kenan ka buɗe kamfani sai ka ce daga wurin su abubakar ka samu ya kama ya halatta ka sai shanu kana kiwo sai ka aje saniya kaza sai ka ce ke wance ba fulata na e kullum ki zo ki tatsi saniya ki ba da kaza shi kenan abin duk da ya karu a sama shine ribarta shi yasa laccan nan tawa ko shekaran jiya sai da na sake kakkabe ta dulluni ala suq ina kasuwa take lacca nake so zan yi akan kasuwanci dulluni ala suq hadisin sayyidina abdurrahman ne dulluni ala suq kuma na min ina kasuwa take daga nan ne zan gina laccar wato kenan musulmi ba zaune gari banza ba ne muslim were productive in those days musulmi suna da kirkiro da abubuwa shi yasa da za a zauna a dubi muwatta muwatta sai a cire babin kasuwancin sai a ce kamar yadda ibnu taymiya yayi a ware ana so a ga usulun tijara wallahi za ku gan aka fara karatun wuraren za ku ga shawarwari da consultation da duk wata basira ba ga ta kasuwanci za ga abubuwa sun bude maka to in ka ci gaba da talauci kuma to yanzu kaka ce kabbara ce kai ne kabbarar kanka na fata an gane ba ku gani da na kewaye zariya shekaran jiya ne ko shekaran jiya wacan sai ne ya ce Allahu Akbar magana ce ni ne ne ta a wurin karatu ita maganar a cikin ibadat ne amma kuma sai na ga fassarar ta a wajen mu'amalat nace dan me ba a ce kamar zariya sai masallacin juma'a guda ɗaya zariya ta fi karfin masallacin juma'a guda ɗaya duk wanda ba munafiki bane ba masjidul dirar bai je dubi wannan anguwar jama'a na da yawa aka bude masallacin juma'a ya halatta ina ruwanmu da sai sarki ya sa hannu sai gwamna ba ruwan su da mu Allah bai saka wa sallah custodian ba sallah ba ta da sakatare cewa in baka je ya sa maka hannu ba bace ba ƙarya ne babu ku musulmi kuna da ilimi kuna da hankali eh a wannan anguwar sai kuka ga yanzu wannan anguwar mutum nawa ne ina suke zuwa sallar juma'a sai sun tafi tudun wada sai sun tafi dan magaji sakamakon haka wasu ba sa yin sallah eh wannan masallaci eh to a mai da shi a rinka yin sallar juma'a shikenan tayi ba ta baci ba tayi amma a ce duk gari masallaci kwaya ɗaya ne sai dan karamin gari ne amma a yadda zariya take a yanzu ba ina maganar zariya zazzau ba zariya cikin garin zariya masallacin juma'a ɗaya mata kaɗan a ce duk cikin ƙwaryar garin zariya duk ƙwaryar garin kano duk ƙwaryar garin katsina masallacin ƙofar sarki kawai nan za a yi sallah to gosulo kawai za a kai ƙarfe bakwai na magariba bai ƙare ba to sai a fitar da masallatan juma'a kowace nahiya ta gari kun ji wannan jama'a to yanzu da lokacin laye ya zo da duk zariyar nan yan awaki guda biyu ce ɗaya ga ta nan hanyar jos ɗaya ga ta can a muciya saboda haka idan babbar sallah ta yi to ka ringa ganin gosulo kenan yanzu ko duk an da kaje baka samu wani matashi ko wasu matasa sun sayo raguna hamsin ɗari sun ɗaure nan ma ya zama yan awaki da duk zariyar ta shakwa ɗaya ce ga ta can a bayan kasuwa to me ya faru yanzu sai ya zama ko ina tashoshi ne saboda mutane sun karu ya ba ka ce duk wanda zai tafi kaduna sai ya tafi tasha kwaya daya don haka ko ina a buɗe tashoshi ko ina a buɗe yan awaki to haka masu tumatir ba wata kasuwa da za a ce duk zare kasuwar tumatir da ya ce karya ne wahalar da mutane ne ashe kenan in kuka dubi wannan asalin matsalar ta taso ne daga ibada masallacin juma'a masallacin idi amma in kuka dubi wannan a fuska a haske na mu'amala ko to sai ku ga cewa ashe a mu'amalance ma haka ya kamata to bari ka ji haka noman kabeji haka noman tumatir to duk wannan fa fikira ko wallahi alazim jama'a daga albarkar musulunci yanzu da za ka shigo anguwa irin wannan yanzu duk anguwan nan kaf to babu inda ake da injin surfe ba inda ake da injin nikan masara na gari duk anguwan nan babu sai an fita daga anguwar to a cikin anguwar kuma akalla akwai gidaje ɗari biyar kowane gida kuma akwai maciya tuwo akalla biyar sai kana da hikima to wallahi da sai kaga ka kirkiro wani abu haka muna zauna a abuja 1995 ne ko 96 wata rana ana hira wani ne ya gama babban mutum to wannan classmate din shi ne ya zo shi tun da suka gama makarantar primary ya gudu ya zama dan duniya abubuwa sun rikice mai yanzu ya zo a taimake shi ana ta shawarorin yadda za a taimake shi sai na ce da ba a tafi anguwa kaza bayan garin abuja ne a je a sai mishi injin surfe da injin nika sai suka bushe da dariya duka sai na ce musu kun ga wannan maganar da nake faɗi suka ce eh sai na ce na bincika duk cikin ƙwarya abuja kaf babu injin surfe babu injin nika ko kwada me kuke tunani bayan gari sai shi wancan ya ce shi wallahi da za a yi mai haka sai shi mai gina ta ka yadda eh sai to sai malai kai kan da ake aka je aka sai injin surfe guda uku na nika guda uku tushen arzikin shi kenan makon da ya wuce mun haɗu da shi a abuja ya ganni ya ce ai yanzu ya arziki ya ba abuja ma sai dai zo kawai ya ce ai in na ji wani abu naka a rediyo na ce na san ka har musu ma ake yi ya ce ran nan da abubuwa suka faru aka nuna a talabijin na gan kai ce na ce a san ka sai nake faɗa wa wani ya ce ka gan shi ne sai ya kira shi abu ya ce to kaga malam shi ne ba mu shawarar injinan nukan da aka samu alherai a injinan nukan nan aka samu alherai shi dai da yaga ya samu raban shi to shi kenan sai ce zai koma gida ba ma mutumin gombe ne sai to ya kawai shi da yaje ya samu yaran sai ce kai shi ya ma yafe musu injinan nukan kawai sai ya gaba shi ya san abin da ya samu kawai sai ce ya yafe musu to kun ga har yanzu wannan magana da nake da za ka zo ka samu wani fili a anguwan nan inda ike ba a gina ba samu mai filin rumfar kwano kawai za ka kafa bandir biyar na kwano ya ishe ka a zo a kafa musamman ya zama injin ruwa ne ba na wuta ba za ka samu alheri to kun ga irin wannan fikirar wallahi tana nan da yawa jama'a tana nan da yawa Allah kaɗai ya san iyakarta da za ka zo ka samu tsakiyar anguwan na yanzu ka fara balangu da tsire za ka yi mamaki to irin wannan survey din ko shi yake kira intelligence a cikin harkar tsaro da kuma harkar arziki neman arziki ba a cin nasarar yaƙi da combat gaba da gaba sai da intelligence ba a nasara yanzu wannan sojoji kun zuba sojoji eh ba ku ga abin da suka yi a Liberia ba da aka zuba sojoji suna ta kashe waɗannan su yaran Chastelo da sauransu sai suka koma su suna amfani da abin da ya wuce tunanin abin nan ba da yara 'yan ƙanana suna zuwa kallon sojojin ba sai suka samo yara 'yan ƙanana eh sai su samu gurnet sai su ba yaro dan karami bataliya guda ta soja sai yaro je tsaye yana kallon sojoji ba su damu da shi ba sai jefar da gurnet din shi ma yaron bai san me ba za su ce mai ne in ka tsaya eh to sai ka aje sai kai tafiyar ka shikenan in ya tashi sai kashe sojoji hamsin intelligence ne to kuma you fight intelligence with intelligence amma suna yi da intelligence kuna yi da gaba da gaba tuni za su karar da ku haka ake yi kisra ai da intelligence ne samu ya sha daga hannun sahabbai ya taho zai fada musu sai turo jami'an tsaron shi ya ce kuje cikin farin kaya kuje ku gano mana ya suke suka zo suka zauna cikin sahabbai suka ci suka sha suka komi da su can sai suka koma ya ce akwai ka gani suka ce ranka ya dade waɗannan mutanen yadda kake son ka rayu su kuma haka suke so su mutu intelligence report da farko kenan na biyu tun da muke mun yi yawo duk wani sarki a duniya mun ga yadda ake mai biyayya ba mu taɓa ganin shugaban da ake wa biyayya irin mutumin nan ba ranka ya dade eh mutumin nan in ya kaki to baya faduwa ƙasa tarewa suke suna shafawa wanda bai samu ba sai dangwala daga wanda ya samu sai ce to kuni gaba kun ga da intelligence report ya sha da ya fado cikin waɗannan mutanen fa ha ba kana jin barawa dan azumi ya ce a jefa shi cikin gidan kafirai ya je buɗe kofa an yi an ya buɗe kofa taki sai ya ce a ɗauke shi a jefa shi shi zai buɗe kofar to irin waɗannan mutanen ka shiga cikinsu ma'ana su bala'in ne yanzu ya ce a saka shi a bala'in ya je kashe bala'in daga cikin shi saboda haka kunga na daga cikin matsalolin da ake fama da su yanzu shine ba a amfani da intelligence a wajen da'awa ba a amfani da intelligence a wajen security ba a amfani da intelligence a wajen kasuwanci a wajen neman kuɗi ina son kusan wannan jama'a na zauna kasar adamawa sai na gane ɓace ma mutanen numan mutane ne masu celebration masu biki amma aka zo biki riguna ne suke ado da su rigunan waɗanne iri babban riga babban rigar fara sai mata ado yalo koriya sai mata farin zare sannan wacce ce adonta ya fi yawa yawwa to kaga wannan intelligence ne na je bukukuwan su ne na je yanzu wannan riga kuna sai ta ce a wannan za ta kai dubu sittin dubu sittin eh sai na gaba ta wuce dubu biyar a nan zaria ba sai na samu wani dattijo a nan sai tattara sai kawo min kai har sai kai kaduna yake kai min daga nan a kai min yola rigar dubu bakwai in ka je ka buɗe wa arne ya ga ta yi zane sai ce kai alhaji ka fito da ni to nawa wannan ka ce a wannan dubu hamsin sai ce to ka kawo guda shida sai ka samu dubu ɗari uku kai kuma gaba ɗaya ka siye su dubu goma sha biyu intelligence ne za ka natsu ne ka gaya ake abin amma kawai ka je ka ɗibi muruci ka je ka kai sai ya zama a sha garin ake nomawa ba a ne siya sai ka je garin ka yawo ka ga me babu yara abin yake ko kun fahimta jama'a raguna ne yanzu daidai lokacin sallan nan idan ka tafi ragon da ake siyo nan dubu ashirin idan ka tafi yola ka tafi mubi sai ka je sai ka samo shi a dubu tara to amma me matsala ita ce ɗaukowa to sai ka bari wani ya je ya kai kaya can ko to in zai dawo zai dawo empty ne madadin ya caji dubu ɗari wurinka sai ka ce a kai dubu talatin za ka bashi ba yadda yi ko ya karba dubu talatin ɗin ko ya dawo kawai tana kwaramniya a hanya da haka sai karba sai zubo maka raguna ne zo sai ce amma a bakin hanya zai aje ma eh ka zo zariyan da eh zube su ko a zaɓi zan kawo su haka ake duk wannan intelligence ne wato ko tattara rahotanni da tattara bayanai yaya suwa da suke yaya za a yi musu da haka ake cin nasarar komai amma kun ga da ka kawai ka ji an ce ai duk wanda ya kai tumatir Legas zai yi kuɗi to amma a Legas din yaushe a ina da suwa ake haɗa kai kai dai kawai sai ka sai da gidanka sai ka kai tumatir shine ba intelligence so da haka intelligence is very important jama'a kwarai da gaske shi ya sa ran nan nake gaya wani jami'in tsaro nace daga cikin inda aikin ku ya faɗi a Najeriya shine da kuka declaring fada da kowa nace first problem na intelligence na Najeriya ke Americans ba da kowa suke fada ba suka dira in suka dira za su mai da kowa abokin su ne haka za ku ga in America za su tafi yaki gari ko akwai jiragen sama da ake sauke musu na abubuwan gift kyauta akwai rbb akwai pure water akwai abubuwan da ko kun fahimta yadda in suka je ƙauyen da za su sauka sai su kokari su mai da mutanen ƙauyen abokansu is part of the intelligence to sai su mai da mutanen ƙauyen sai su zama abokan aikinsu mutumin ƙauyen kufa ne in ya shiga cikin iraki yana da al'adunsu yana jin yarensu da sauransu amma bature fa wallahi ko ya sa rawani in ya shiga yana fara magana za a gane wani iri ne shi to yana daga cikin intelligence jama'a haka da'awa in za ku yi da'awa sai ku shiga ƙauyen nan ku ga me suke bukata ba ayoyin ku suke bukata ba ba su son hadisan ku ba wannan ne matsalar su ba me matsalar su suna fama da kwalara a ƙauyen sai ku taho da motar kungiyar ku ko da motar sunan makarantar ku da komai sai a dan ku kundura ba wa'azi kuka zo ba kun zo da likitoci ne sai ku ce ku ne yan masallaci kaza kun ji ana kaza a ƙauyen nan an gama likitoci sai kuma a zo da abinci sai a raba musu bayan kwana biyu sai a zo a duba su sun warke eh to sai a zo a ce za a yi wa'azi har kasuwar garin ran nan za a rufe ta mai gari zai ce yau an rufe malamai za su ce ba ma wallahi a jiya ku zo ba malamai ba ko annaba ne za su ce ba za su saurare ku ba saboda su ba ku maganin matsalar su ba saboda haka ku kiyaye jama'a intelligence a komai ko yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci to shi yasa nake mana sha'awar irin waɗannan ilmomi da ake cewa menene ilmomi human resource menene menene menene human sciences duk musulmin mu su je su karanta su za su taimake su wajen ya za a tsara kaza za a tsara kaza ku duba saboda rashin wannan ɗabbaka abin ko duk duniya musulmi su suke da arziki a ƙasashensu amma duk duniya musulmi su ne talauci ya bayyana a ƙasashensu ku duba ƙasar nan ta haiti kafirai ne annobar girgizar ƙasa ta same su amma har yanzu ƙoƙari suke suna danna abubuwan suna controlling idan da wata ƙasa ce ta musulmi da tuni 'yan ƙasar yanzu sun fara shiga suna bara ko kun fahimta jama'a amma wallahi ba haka ya kamata a yi ba part of wannan abin ko sai na ga wasu mutanen Nijar suna da waɗannan ɗabi'u idan bala'i ya sauka madadin su ba zama suna bara sai su shiga suna yin wasu nau'ukan kasuwanci wani yana gaya mini babban attajiri ne ya ce lokacin da ya zo gari kaza ya ce kaga cingam ya ce cingam na riƙe sai na bin titi inda gosulo yake kawai sai ne musu tallancin gam ya ce lokacin ma wannan abin bai bayyana ba irin sana'a ta siyar da kaya akan titi ba ta bayyana ba ya ce daga cingam nan na fara ya ce sai na fara sai kuma na koma kayan yar bebi lokacin kirsimeti duk wannan strategy ne na ya ake yin abubuwa so yanzu ba lallai ka zama mai sana'a sai da rago ba amma sai ka kawo miliyan biyu sai ka ajiye sallah babba ta kusa eh sai ka je ka siyo sai ka zo ka samu wani wuri sai ka daure sai ka rinka kiran manyan mutane ranka ya dade eh a zuwa duba raguna to yana daga cikin sai ka ga miliyan biyu nan sai ga ta zama biyu da rabi to ko kayan sallan yara da abincin sallah ka kiyaye da sauran abubuwa ba shikenan amma mutane mu zauna talauci yana damun mu jahilci yana damun mu saboda me saboda babu musulunci shi ya kawo waɗannan tsare-tsaren abubuwan jama'a bature shi ma yana cin albarkacin hasken musulunci ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda malam yake cewa bari mu karasa lokaci yayi ina magana dangane da Abu Bakr fa jaa yawman bi shay'in fa akala minhu Abu Bakr wata rana sai wannan bawa na Abu Bakr sai ya zo da wani abu daga cikin haraji da yake kawo Abu Bakr sai Abu Bakr ya ci fa qala lahu ghulam sai shi wannan bawa ya ce da shi atadri ma hadha ranka ya dade amma waɗannan kuɗin da na kawo yau ka san inda na samo su kuwa fa qala abubakar wa ma huwa sai abubakar ya ce a yau ina ka samo kuɗin qala sai ya ce kuntu takahantu li insanin fil jahiliya a lokacin jahiliya na iya duba na iya bokanci to shine ne wani duba a jahiliya wa ma ursilul kahana amma fa ba na kware bane illa anni khada'atuhu sai dai kawai na yaudare shi ne kawai na ce na iya fa'ata ni bi zalika shine kaji kudin da ya biya ni wato bari ku je da tarihin yake shi ya ga ana yin duba ne sai ya dubi irin ainihin trick din da suke yi in ka dan sa riga iri kaza ka dan yi kaza ka zauna wuri kaza shikenan sai nema wani